Masu saurari sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. Barkanku da wannan lokaci, Aisha Jibrin Ahmad ke farin cikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin masu saurari Babban bankin Najeriya CBN ya umarci duk kananan bankunan da ke kasar nan su fara cajar kaso sufuri da ɗigo biyar cikin ɗari na duk wata hada-hadar kuɗi da jama'a za su yi da asusunsu da ke bankuna. wannan na nufin cewa idan mutum zai cire dubu biyar a banki zai cire masa naira ashirin da biyar idan kuma naira miliyan ɗaya zai cire banki zai cire masa naira dubu biyar idan kuma miliyan biyar ne banki zai cire masa naira dubu ashirin da biyar wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a kai Shirin namu zai fara da malami na farko wanda zai gabatar mana da kansa kamar haka. Mai magana Ibrahim ya wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja memba a murin matasan Afirka reshen jihar Neja. Wannan al'amari na tsari na banki na gwanda gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta bullo da shi to abu ne ta wani bangaren abu ne da wanda ya dace. Ta wani bangaren kuma a tsakani da Allah ya kamata a ce a sa lissahi da tunani a yi abin da yake ba zai zama matsala a musamman mu talakawan Najeriya ba. domin saboda musamman wannan harajin da za a rika ɗebewa ainihin masu pos ko wani mai tura kuɗi to wannan za mu ɗauke shi kamar ma ƙara wata masifa ce da bala'i kuma da wata matsaloli ne a talakan najeriya domin saboda wannan al'amari gaskiya zai shafi dukkan kowane ainihin mai tura kuɗi ko kuma wanda zai zara kuɗi a ta hanyar banki to zai iya shafar shi kuma abu ne wanda bai kamata ba amma zancen rajista abu ne wanda ya kamata ta wannan bangaren. assalamu alaikum radio france mai tana albarka da fata an tashi lafiya eh, suna na garba dan umma mai tambola sana'a goma maganin mai gasa hilin su gidan jihar maradi jamhuriyar niger mazaunin neja wanda aka sani soja mai sakan turmi a beji wato tallafin nan da an cire an cire duk shi ka mutane fada cikin waga wahala duk inda ka san mai mota zai dauka facin sai ya kala mai kuɗi yanzu facin da inda zaka shiga mota kake shiga dubu biyu yanzu dubu hudu zaka shiga inda kake sayan masara ta ɗari uku yanzu ta kai naira dubu shin dan Allah talaka da mi zai shi da wace tsadar rayuwa za ka shi ga 'yan arewacin Najeriya noma ga gari mutane eh? ka ke nan magana yunwa sai dai Allah ya kama na sauƙin abu to dan Allah shugaban ƙasa ya samu masu bashi shawara wanda zai je shawarar su a diba a gani yadda kamata mannan nan a dawo da shi ƙasa kai ko dai ɗari bai an kara da mannan mutane za su samu dama dama insha Allah amma a ce litan mai gidan mai nan inda muke dubu ɗaya ba uku da goma dubu ɗaya ba ne ba mutala uku da goma gidan mai ni ni gaya muku kuma suna na soja mai sakan turmi a beji eh abin da muka sayan kenan in ka ga daji kuma jikka shida zaka sai lita daya kashi shida a cikin daji eh, ina muku wata alheri assalamu alaikum gidan radio faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau karamar hukumar faskarin jihar katsina na kira ku ne daga nan birnin tarayyar najeriya abuja alhamdulillahi kun ba mu dama mu tofa albarkacin bakinmu a kan haraji da za a kakaba ma dukkan wani mai ajiya a asusun banki wannan abu bai zo mana da mamaki ba duba da lokacin da muka zaɓi wannan gwamnati dama kowa ya san gwamnatin 'yan jari hujja muka zaɓa maganar haraji dama ba komai ba ne a wurin wannan gwamnatin mu kam 'yan najeriya tabbas mun shiga wani hali wanda ita wannan gwamnati ba tausayin al'umma take ba kullum tunaninta ya za ta gallaza wa al'umma don haka kukan kuciya jawabi ne a gare mu mu talakawan da muke kada ƙuri'a ya rage gare mu na gode gidan rediyo faransa mai albarka sunana bashir mamman dan inna kadisau ku tashi lafiya rediyo faransa gidan rediyo mai albarka ne da mamman abubakar bida dutsen wai kubau local government kaduna najeriya na so ku bani zarafin furta ra'ayina game da wannan tsari da gwamnatin tarayya ta fito da shi na ƙara tace talakawa da tatsan talakawa da take yi tun daga cire tallafin man fetur talakawa na cikin azaba da tatsansu da ake har yanzu aka so da sashin cire kuɗi daga banki nan ma sai an tatsi mutane babu wata hanyar da za a yi a ƙari talakawa sai dai a tace a tatsa su gaskiya wannan rayuwa da na 'yan najeriya suke ciki ya kai inda ya kai babu abin da za a yi da talaka zai yi murna ko a rediyo ji labari a yi farin ciki ba amma a kullum labarin da zaka ji ne, labarin da za a kara azabtar da kai na roƙon gwamnatin tarayya ta yi tunani akan abin da take yi na gode radio faransa rabira muhammad abubakar gida bida dutsen waya ku bau lokal gama kasar najeriya na gode sunana hassan albasari abu afan angon fatima da ke nan cikin garin fataskun jihar yoban tarayyar najeriya a tare da ni akwai dan uwa ya haya dannu azara muke muku fatan alkhairi gidan rediyon faransa fatan an wuni lafiya to a hakikanin gaskiya dai wannan haraji da na je an dankara ko kuma ake kokarin dai kakabawa wasu masu sana'ar pos da ma kuma masu yin transfer wannan al'amari ne wanda dama a najeriya kusan ba wani sabon abu bane kusan kullum za ga cewa madadin a rika samo wani abin da zai samar wa ci gaba wa al'ummar ƙasa sai ga cewa ana ƙoƙarin matsa al'umma da ƙarfin tsiya sai sun cire wani abu da za ga cewa an an ciyo shi ko kamar bashi ko wani abu mai kama da haka dan yanzu mafiya ala za a ga cewa gaskiya mutane da yawa suna kokawa dangane da yanayin ma yadda ake satar kuɗi a cikin account ɗin haka kawai sai ga cewa an cire maka kuɗi dubu biyu dubu uku ba tare da ka san wani dalili ba to ma za a ga koda ka bibiye lamarin sai ga ya sha a banza fatan mu dai Allah ka mana ƙarshen dukkanin wani al'amari da yake faruwa a nan ƙasar mu nahiyar mu ta Afirka masu saurare kan dai a shafa ana tare da sashen hausa na gidan rediyon faransa international cikin shirin namu na ra'ayoyin masu saurari hakan mai saurare kai maza ka iya ada hakanan mai saurare kai maza iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lambar waya kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum Radio Faransa International suna na Iliya Mai Shayi garkin daura a tare Nigeria hakikan wannan sanarwa da wannan babban bankin nigeria CBN ya fitar na kan hada-hada kudade za a rika fita da haraji kuma gashi kungiyar kwadugo tana ta za ta shiga yajin aiki akan wanga lamari. to ni ina kira da don allah ji annabi ya kasance je wannan kudiri a janye shi saboda talakawa su samu sawaba tunda ba komai ba masu kuɗi ake kara kuɗi su kuma talakawa dama ga su jahiliyar da allah ya yi mutum da mu je abin da yake alkhairi ne allah ka zaɓa mana abin duka da yake ba daɗi cikinsa allah ka kawajen mana da shi ina muku fata a kai rediyo faransa sunana iliya mai shayi garkin daura kuta lafiya muna tare Assalamu alaikum Radio Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Muna fara gabatar da godiya gare ku Radio Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakinmu. Aza haraji da bankin Najeriya ya yi ga masu ajiye kuɗi a cikinsa. To wannan abin ban takaici ne. Saboda shi banki wurin natsuwa ne ga masu ajiye kuɗi a cikinsa. To shi ya kamata komai za a yi a yi lissafi gare shi. Sannan komai yawa ya ɓaci. da haka muna kira ga shi shugaban bankin najeriya ya zanka tunani shi yi tunani akan sauƙi da kuma sassauci ga al'amarin banki saboda masu ajiya a cikinsa su samu sauƙin rayuwa da ƙarshe masu hikima sun ce talakan da ba shi da kuɗi a banki to bai kamata ya rasa dami a gona ba daga umaru baya wuri unguwar nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi najeriya Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Ibrahim Gwani Gaji daga Maiduguri Najeriya. A gaskiya gwamnatin Najeriya tsarin da ta fito na bankunan nan da za a a mutane a zamar abin haraji wannan gaskiya abin bai kamata ba kuma bai zo a akan daidai lokaci ba yanzu fa 'yan Najeriya mene mafitansu kan tsadan masu kayan masurufi da kayan abinci da sauransu da abubuwan da gwamnati za ta duba ya za a yi a samu mafita ba wai ya za a zare musu kudadensu a cikin asusunsu ba yanzu wannan abin in ka ce za a yi wallahi kara matsa talaka ne talaka fa yanzu an kai shi jikin bango bai kamata a yi masa haka ba gwamnatin Bola Tinubu ya san cewa fa zaben su aka yi saboda haka ya duba bayan Allah ya taimaka musu ya fidda su a cikin wannan hali haula'i ba wai za a ce za a zare kuɗin ka cikin asusun ka ba galibi 'yan Najeriya mu famar asusu ba cikin kadan ne saboda haka su duba abin su waiwaya mai magana Ibrahim Goni Gaji daga Maiduguri Najeriya. Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim Mitreda daga nan shawu karamar hukumar birnin kudan jihar Jigawa. Dangane da magana akan haraji wanda gwamnatin tarayya take so za ta rinka caza a gurin masu amfani da asusu na bankuna lokacin da za su yi juya kuɗi taransifa daga wasu bankuna zuwa wasu bankuna. To hakikanin gaskiya wannan yana nuni da cewar gwamnatin tarayyar ƙasar nan ba matsalar da talakawan ƙasar nan suke ciki ne a gabanta ba ganin cewar ana fama da matsaloli kala-kala wanda in ka ce za ka kirgo su suna da dama matsala ta karancin man fetur da kuma tsadarsa ga karancin abinci ga hauhawar farashi to hakikanin gaskiya wannan matsala ce ba 'yar karama ba saboda haka yana da kyau masu ruwa da tsaki da masu biyo gwamnati shawara akan al'amura na yau da kullum ya kamata su tashi a tsaye su dakatar da gwamnati akan wannan sabon tsari da take so ta higo da shi kuma su kansu kungiyar kwadago da suke yunkurin yin zanga-zanga akan wannan al'amari to hakikanin gaskiya yana da kyau su tashi a tsaye da haka za mu nannaɗe tabarmar shirin namu a yau amma da duk wanda kuka su a cikin shirin da ma sauran abokanan aiki a sashen hausa na gidan rediyon faransa musamman injiniyan mai na yau hassan alhassan sulja da ya haɗa mana wannan shirin ni aisha jibrin ahmad da na shirya na kuma gabatar nake ce muku mu kasance lafiya